Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da kuma mita sittin da kuma akan kilo dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita ɗari da biyu da ɗigo biyar da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Welcome. Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Alhamis sha uku ga watan Yuli shekara ta dubu da goma sha bakwai tare da baba ya makere da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu daga nan birnin Washington DC muke marhabin lale ga masu sauraro ga kanun labarai. 'yan sanda sun faɗa a jiya laraba cewa akalla mutane goma sha bakwai ne aka kashe a jerin hare-hare kunar bakin wake a arewa maso gabashin najeriya shugaban sudan umar albashir ya dakatar da tattaunawarsa da amurka akan ɗage takunkumin tattalin arziki da amurka ta ɗora wa ƙasarsa shugaban amurka kuma donald trump wanda a baya ɗauki paris a matsayin birni mara tsaro yanzu haka yana kan sa zuwa birnin paris kanun labaran kenan our prices just to you know cushion a little bit of the effect. Da farko bari na so mu jajanta bisa rayukan da muka rasa a Mambila da kuma rasuwar tsohon gwamnan jihar Dan Baba Sunte wanda ma a zamaninsa ne muka soma wannan batu. Muryar farko da turanci ta hamshakin attajirin nan ne Aliko Dangote yayin da yake mika gudumar kamfaninsa na don tallafa waɗanda rikicin tsaunin Mambila ya da su naira miliyan hamsin. wata haɗakar ƙungiyoyin fulani kuma ta wato suna kira a biya diya kan ɓarnar da aka yi a tsaunin na mambila a nijar kuma kotun tsarin mulkin ƙasar ce ta yi watsi da kwaskwarimar da aka yi wa dokokin zaɓe ga grace alheri abdu tana tafi da shirin domin iyali assalamu alaikum jama'a 'yan sanda sun faɗa a jiya laraba cewa akalla mutane goma sha bakwai aka kashe su a wasu jerin hare-haren kunar bakin wake a arewa maso gabashin najeriya 'yan harin kunar bakin wake guda hudu ne suka kai hare-haren a birnin maiduguri a daren shekaran jiya talata inda suka raunata sama da mutane 20 galibin waɗanda hare-haren ya rusa da su 'yan tsaron farin kaya ne da suke lura da wuraren da aka kafa shingayen tsaro a cewar 'yan sandan yankin halin na ranar talata shine hali mafi muni a birnin maiduguri wanda aka yi a cikin 'yan watannin nan shugaban sudan umar albashir ya dakatar da duk wasu tattaunawar da amurka biyo bayan ɗage yanke shawara ta ƙarshe akan za a ɗage takunkumin tattalin arziki da amurka ta azawa sudan kwata-kwata zuwa wasu ƙarin watanni uku masu zuwa kamar yadda wata kafar yada labarai ta ba da rahoton wannan mataki da shugaba umar da shugaban amurka donald trump ya dauka. kamfanin dillancin labaran sudan da ake cewa suna a takaice ya ruwaito cewar shugaban jamhuriyar sudan umar al-bashir ya gabatar da wata dokar shugaban ƙasa da ta ba da umarnin dakatar da kwamiti da ke tattaunawa da amurka kan batun ɗage takunkumin da amurka ta azawa ƙasarsa shugaban amurka donald trump wanda a baya ya ɗauki paris a matsayin birni mara tsaro a saboda ayyukan ta'addanci yanzu haka yana kan hanyarsa zuwa birnin babban birnin na faransa trump zai yi bikin ranar hutu ta musamman na ƙasar faransa ta basel day a gobe juma'a idan allah ya kai mu bayan tattaunawa game da yaƙi da ta'addanci tare da shugaba emmanuel macron kana bikin cika shekaru 100 da shigar dakarun amurka a yakin duniya na farko tun da farko a jiya laraba shugaba trump ya faɗa cewar shugaban rasha vladimir putin ya gwammace hillary clinton ta lashe zaɓe a maimakon shi shugaban ya ce shugaba putin baya son sa a kan mulki domin shi yana sha'awar ganin rundunar sojojin amurka wato sun samu ƙarfi alhali kuwa shugaba putin baya son hakan to labaran duniya yake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc yankewa tsohon shugaban kasar Brazil Luis eh, Inacio Lula da Silva hukuncin daurin shekaru tara da rabi a gidan yari bisa laifin cin hanci da kuma halatta kudaden haram. Shugaban wadda galibi ake kiransa Lula ya musanta waɗannan zarge-zargen kuma yana shirin ɗaukaka kara akan hukuncin da aka yanke masa. Zai ci gaba da kasancewa kan beli har a gama shigar da ɗaukaka ƙaran. alkalin kotun tarayya Sajiyo Moro ya samu ɗan siyasar mai farin jini da laifin karɓan kuɗin kashe muraba na fiye da dalar Amurka miliyan guda daga wani kamfanin gine-gine kuma ya yi amfani da kuɗaɗen wurin gyara gidansa da ke gabar teku. Wannan na cikin batutuwar rashawa da dama da ake, da ake bincike a kai wadda ya zama sanadin da aka yanke wa manya-manyan 'yan kasuwa da 'yan siyasa da dama hukunci. masana masu bincike sun kirkiro da wani sabon gwajin jini wadda zai iya taimakawa wurin gano cutar dajin tumburkuma da ake cewa pancreatic cancer a turance da wuri-wuri daya daga cikin cututtuka mafi haɗari a duniya galibin likitocin ba su iya gano wannan cutar dajin tumburkuma sai sai lokaci ya kure ko kuma sai ya gama illa akasarin waɗanda suka kamu da cutar suna mutuwa cikin shekara guda sabuwar hanyar gwajin jinin tana amfani da fasahar binciken kwayoyin jini na mutane waɗanda saboda cutar sukari ko tarihin iyalinsu akwai yiwuwar su kamu da cutar na dajin wato tuburkuma masu binciken sun ce saboda binciken yadda ake wato an samu kashi 87 an samu nasara wurin binciken da aka yi mai inganci sannan kuma nan ne ake iya gano wato matsayi na ɗaya da kuma na biyu na cutar dajin tumburkuman sannan kuma an yi nasara na kashi 98 cikin dari na waɗanda aka yi kokarin kawar da cutar a cikin jikinsu tun bata riga ta yi tsadani ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta gano wasu manyan kaburbura 38 da aka binne mutane masu yawa a cikinsu a tsakiyar Congo inda rikici ya kashe dubban mutane tun daga Agustan bara. wannan ne ya kai adadin manyan kaburburan da aka gano a yankin kasar zuwa tamanin a cewar ofishin aikin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a congo jiya laraba rahotannin majalisar ɗinkin duniya sun kisa cewa mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ne suka rasa muhallansu sannan wasu dubu ɗari uku kuma suka arce zuwa ƙasar angola makwabciyar ƙasar tun lokacin ɓarkewar rikicin a cikin watan agusta kashe sarkin wata kabila da 'yan sanda da sojoji suka yi shine ya tado da hare-haren ramuwar gayya da wasu hare-haren kuma tsakanin 'yan bindiga masu biyayya ga sarkin kamuna sapu da jaman tsaron gwamnati labaran duniya kenan aga maji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc ranar talata a cikin shirin safin wa kawo muku rahoto kan tallafin naira miliyan hamsin da gidauniyar aliko dangote ta baiwa hausawa da yarba waɗanda rikici a sabo ile ife ya yi wa barna jiya laraba wato ya yi wa barna sannan jiya laraba hamshakin attajirin ya miƙa gwamnatin jihar taraba da ke arewa maso gabashin najeriya wani tallafin naira miliyan hamsin a zaman gudumawa ga waɗanda rikicin da aka yi a tsaunin mambila ya janyo wa hasara. Allah ba da haifar rashin da aka yi kuma da wannan nake so na bada namu tallafi na taimaka wajen rikicin mambila ya shafa da kuɗi naira miliyan hamsin da fatan Allah kare na gaba bayan haka wannan batu na noma rake da shinkafa a shirye muke ma mu fara wannan aiki kuma zai taimaka wajen samar da ayyukan yi da kuma cimaka kasa dole ne mu tashi wajen haɓaka hakan noma. Da yake nashi jawabin gwamnan jihar Taraba a da Disan siyaku wanda ma shine ya tarbi dan kasuwan ya soma ne da bai na matakan da gwamnatin jihar ke dauka yanzu domin maido da doka da oda a yankunan da kicin ya shafa kamar abin da ya faru a mambila gaskiya abin da eh, zai ba mutum fushi ne ba abin da ya kamata har kai ga fada da kashe-kashe ba but tun da ya faru muna nan muna roƙon mutane su su yi hakuri da juna tura mutane kuma su roke su ah, mun gode allah dai komai ya kwanta kuma muna kokarin mu gaskiya mu tabbatar cewa zaman lafiyan ya zama na dindindin su kuma wanda sun yi laifi mu ba za mu bar su ba za mu yi yakacin kokarin mu mu hukunta su to yalla bai ko mai gwamna zai ce kuma game da batun noman shinkafa da na rake da kamfanin dangote zai soma a jihar taraba zuwan dangote gaskiya zai yi taimako kwarai da gaskiya don mun ba shi filin yin noman shuga shi kuma zai taimaka ma mutane da outgrower scheme don shi ne babban abin da zai taimaka ma talakawa su sai su noma shugan nan su kawo kamfaninsa a siya kagan talaka shi ma zai same amfani a ciki da noman shiga kan dangote tun da ya riga ya sa zuciyan shi shi mai yi ne na kuma na tabbatar zai taimaka mana jiha taraba jiha ce da ke da albarkatun noma kuma kamar yadda ma bincike ke nunawa jama'a da dama ne ake sa ran za su samu ayyukan yi da zara an soma wannan aiki na noman shinkafa da rake Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Idan ana da raye da uwa in ana maganar Najeriya to ai ta arewa tana gaba tun da ta je wata A gefe ɗaya kuma haɗakar ƙungiyoyi da suke kare muradun Fulani da ake kira GAN a takaice sun yi barazanar za su tafi gaban kotun ƙasa da ƙasa saboda zuwa yanzu ba su gamsu da irin matakan da gwamnatoci a matakai daban-daban suke ɗauka kan wannan rikici da aka yi tsaunin na Mambila ba, kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin Alhaji Salim Binyari ya yi bayani. To abin da muka gaya ma duniya kenan kuma mu karoki gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki ba tare da ɓata lokaci ba akan wannan barnan da aka yi mana. Kuma mun kira gwamnatin tarayya har yanzu ta yi maza-maza ta biya diya na wannan barna da aka yi na rayuka da kuma dukiyoyi gidajen mutane da aka kokona da kuma dabbobin da suka bata wasu kuma suna hannun 'yan ta'addan kabilan mambila bayan wannan kuma muna kiran kotun duniya wato international criminal court of justice ba tare da bata lokaci ba ita ma ta taho cikin wannan abu ta zo ta yi bincike ta kama waɗannan mutanen da muka kira ta ta kama in gwamnatin tarayya ba za ta iya kama su su ana kamar sun fi karfin doka Shi ma mai magana da yawun kungiyar Pastoral Resolve Salim Omale ya ce abin da zai fi shine kawai gwamnatin tarayya ta kafa dokar ta ɓace a jihar Taraban. Wajibi ne gwamnatin tarayya musamman idan aka yi la'akari da take-taken gwamnatin jihar Taraba da na karamar hukumar Sardauna da yanda ake zargi da hujjoji kwarara cewa su ne suke rudo ta wannan rikici a dakatar da wannan gwamnati domin a samu kafa na tabbatar da zaman lafiya da walwalar jama'a. To sai dai gwamnan jihar Taraba Darius Ishaku ya ce babu wani ci gaba da za a samu a halin kunci da tashin hankali saboda haka ya gana da mukaddashin shugaban kasa profesa yemi oshibanjo inda ya nemi gwamnatin tarayya ta ƙara yawan jami'an tsaro a jihar domin inganta zaman lafiya mai ɗorewa ba wanda yana son rashin zaman lafiya kuma duk wanda bai samu lafiya ba balle mu gwamnoni ba lafiya wani aiki za ka yi ma jama'a tun kuma ba wurin nan ba mambila yana kaman zuciyar gwamnati zuciyar state government da federal government duka saboda niyan da federal government ta yi wanda za ta yi mana makeken dam na ciro mana wuta ba wanda zai zo na shiru saboda haka dukanmu kwai da kwarkwatan mu mu kai shi can amma in Allah ya yarda abinda shi aktin shugaban kasa yana yi da yardan Allah na gani ba za mu samu masala ba. Na roka a tura mana mutane sun tura sosai dukansu suna aiki wuri ya kwanta na sun roka kuma cewa a bar su don su dan tsaya wurin da tsawon lokaci don mu samu kwanciyar hankali. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. kotun tsarin mulki a jamhuriyar Nijar ta yi watsi da gyaran fuskar da majalisar dokokin kasar ta aiwatar kan dokokin zaɓe a watan jiya. Ga rahoton da Suleiman Barma ya aiko mana. To lalle an kawo gyaran fuska akan eh, hukumar zaɓe, saboda yanzu eh, hukumar zaɓe ta dindindince ba wai sai zaɓe ya karato ba a girka hukumar zaɓe. Kuma wadda mutanen da ke cikinta suna da waɗadi na shekara shidda. Mataimakin shugaban majalisar dokokin ƙasa Irosani kenan yana mai bayani a washe garin zaman da majalisar dokoki ta gudanar don kwaskware wasu dokokin zaɓe. To amma da take bayyana matsayinta a kan waɗannan sauye-sauye, kotun tsarin mulkin ƙasa ta ce an saɓa wa kundin constitution matakin da ya sa salisu amadu wani ɗan rajin kare demokradiyya janjinawa kotun ita kotun allah mata albarka kuma ta ci gaba da watsa da abubuwan da bai halitta ba abin da shafi kundin zabe da kundin ƙasa da dokoki na ƙasa ba ana yin ne don saboda mutum guda ana yin ne don saboda ƙasa gaba ɗaya don al'umma ta samu sala. Abin tuni shirin aiwatar da gyaran huska wa dokokin zaɓe ya haddasa tayar da jijiyoyin wuya tsakanin 'yan adawa da masu rinjaye. lamarin da ya sa 'yan adawa kauracewa zauren majalisar a yayin tantauna wannan batu saboda haka masanin doka metar larwana abdulrahman ke ganin wannan takaddama a matsayin ɗaya daga cikin manyan dalilan da suka jefa masu rinjaye cikin halin tafka kurakurai zancen zaɓe na ƙasa ba 'yan siyasa kawai ya sha ba tun 'yan ƙasa su ne suke zaɓe ya shahe su musamman ya kamata a saurari kowa a saurari tsokanin shi a ga irin abun da yake iya kawowa musamman ma 'yan siyasa 'yan bangaren adawa da 'yan bangaren ba ruwanmu. matsayin na kotun tsarin mulki dangane da wannan yunkuri na gwamnati da haɗin kan 'yan majalisar dokoki wani abu ne da ke ƙara wa jami'an fafutuka kwarin gwiwa a fahaɗi tashin da suka sa gaba don tabbatar da demokradiyya a niger in shi abdu idi iko shi yake tsaye da iko ai tsarin kenan na demokarasiya in dai fannin demokarasiya ne ake kuma gwamnatin da yake ta tamaka daga demokarasiya dole ne ya ba abin da ta faɗi. Yanzu dai ya rage na gwamnati ta sake gabatar da wasu ƙudurorin tare da ɗaukar matakan kaucewa 'yar gidan jiya. Yayin da a ɗaya ɓangare masana ke ganin ya zama biyu shugaba Isuhu ya ta ɗaura a niyyar shirya zaben cike gurbin ɗan majalisar dokokin ƙasa mai wakiltar maraɗi. Sule Mummuni Barma,

ka gaida Sule Mummuni Barma agogonmu na cewa yanzu karfe ɗaya da kusan minti goma sha bakwai na dare. Kwamitin wucin gadi da Majalisar Wakilai ta Tarayyar Najeriya ta kafa game da ƙoƙarin rage eh, wato kuɗin aikin hajin bana yana wani yunƙuri za mu kawo muku wannan rahoto cikin shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu kuna sauran waɗannan shirye-shirye daga nan sashen Hausa na murya Amurka na birnin Washington DC a gyara zama ga Grace Alheri Abdu da shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Ni mutumin Urubu ne daga Delta amma na Adamawa matana yar Adamawa ce mijin Kano matana Inyamuri daga Abia State ana batara baka sa Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da bada gudunmuwa ga yunkurin ganin ci gaban Najeriya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya biyo bayan matakan da waɗansu tsirarru a ƙasar ke ɗauka da masu kula da lamura ke cewa idan aka yi sake lamarin na iya tsindima ƙasar cikin wani halin tsaka mai wuya. Yau shirin domin iyali ya isa birnin tarayya Abuja. inda muka nemi jin ta bakin waɗansu da suka amfana da kyakkyawar zamantakewar yarda da juna tsakanin yankunan ƙasar da kuma illar da suke ganin tana tattare da yunkurin raba kan ƙasa. Wakiliyarmu Madina Dauda ta tattauna da Mr. Sony Onidafe wani ɗan shekaru 61 da ainihin sa ɗan yankin Naji Delta ne, amma aka haifa yake kuma rayuwarsa a jihar Adamawa, da kuma Fatawu Mustapha. shi kuma bayarbe ne amma aka haife shi yake kuma zaune a garin Kaduna. Madina ta fara da tambayar Mr. da Onidafe yadda yake ganin wannan lamarin sai ya bayyana cewa. Duk mai neman raba kasar nan bai san tarihin eh, Najeriya ba. ana jimita yau Adamawa State lokacin da aka yi zanga-zangan fari na ga abubuwan da suka faru an kashe mutane kamar dabbobi iyalai sun rabu aka zaka yaki yakin wajen shekara uku mutane sama da miliyan daya sun sa rawukansu iyalai sun rabu har yau ma ba juna ba duk mai neman a raba kasa gaskiya ba san masalan da zai biyo abin ba irin mu ga munan ni ainihi na babana ya bar midwest yanzu delta a da 1950 da jirgin ruwa har jimeta yola shine mai hoto na fari a adamawa province a lokacin ina shekara 61 yanzu a jimeta kaife ne yana shekara 64 a jimai ka haife shi wanda nake bi mace 63 a can haka haife ta dukkan mu a can haka haife mu yanzu ina da jikoki na ba su san delta ba jikoki na ba su ma san ko ina ba sai ta magana na ba kasa bai taso ba ni yanzu nan ce ina faɗa mutane kullum ni mutum robo ne daga delta amma na adamawa matana yar adamawa ce mijin kano matana in yamuri daga abia state saboda haka ina batu raba kasa ina raba kasa ya kake kallon wannan batu to in dai ana so yawa abin adalci to a fara kallonsa daga me ya jawo haka abin da ya jawo haka shine lalacewar jagoranci mun rasa jagorori na gari ba waya arewa ba gaba ɗaya a najeriya ba ya zama na muna zama ne na gafiya tsire da na bakin ki saboda haka ba mu da jagorori ba mu da shugabanni to shi kuma in allah ya so ya jarraba al'umma da masifa to sai ya lalata shugabanninta in shugabanninta suka lalace jagororinta dattawa da za su yi magana a ji ya zama da an daina jin maganar su saboda me sun zubar da mutuncin su yara sun taka wannan shine babban masifar da ya sami mu yanzu abin tsoron shine lokacin da Allah ya so ya halakar da samuda sai ya kawo wasu yara da suka ki jin maganar manyan su daga nan sai fitina tashi daga nan suka je suka shi nakata salihu daga nan Allah ya sanya musu azabar da gaba ɗaya shafe su gaba ɗaya to wannan shine abin da ya taso a Najeriya yanzu samari ne daga kudu maso gabas suka tada fitinar cewa su sai su raba kasa. daga bangaren mu sai aka samu wasu samari suka ga cewa to su fa sun gaji da wannan abin saboda haka su ma suka abin nan abin da mu saba gani a arewa shine mu ga manya manya suna magana yara sun ki sauraron su amma a karo na farko a yau sai gashi manyan suna magana na farko a gwamnan kaduna ya magana cewa a kama su sun ce duk abin da ma za a yi gwamnan sokoto ya magana shi ma sun gaya masa cewa duk abin da zai ma ji yanzu alhaji aliko dangote ya magana shi ma ga abin da sun maida masa martani saboda haka ya zama da cewa arewa ma da ake takama da ita cewa akwai tarbiyya akwai bin na gaba akwai waye waye da sauransu abin ya kai intaha da yau samaran arewa suna ganin cewa sun fa gaji da irin wannan tsarin sun gaji da wannan maganar tarbiyya yanzu ya tunasar da ni alal misali yanzu a ce a waye gari wannan bukata na matasan nan ya tabbata to ai kuwa kamar yadda sanin mani dafe ya faɗi akwai matsaloli sosai da za su taso musamman ga kamar ga iyalai kamar su mr mone dafe to yaya kuke ganin yadda abin zai shafi zamantakewar ƙasa ai wato rigimar ta wuce inda ake zato in aka ce yau an raba najeriya yanzu ke ɗauki yankin arewa ki kalle shi yau a raba najeriya ba mu da banki ko kwaya ɗaya na ɗan arewa ina kuɗin yan arewa za su tafi shin banda ja'iz duk za kwaso kuɗin mu dawo da su kuma ya za a yi mu karɓo wannan kuɗin na ja'iz din mu dawo da su ja'iz dan shi kadai ne ma shi kansa ma ja'iz din kashi 60 ne nake ji da a hannun yan arewa sauran a su shi ma a hannun yan kudi yake so da haka in ki kalli wannan bangaren kawai bangare ɗaya kenan ki kalli cewa yau in ka ce ka raba Najeriya ta ina dan arewa zai dauki in ma a ɗauka yana da abin da zai siyar a kaso duniya ta ina zai fita da shi sai dai ya koma ya ji ya samu inyamurin ko ya samu rabe ya roki shi arzikin cewa to shikenan mu da yarjejeniya sau an ba a rabu kenan sannan shi kansa inyamurin ne yaya zai da duke tasa da yake cewa yana da dala biliyan yana da eh, kadara ta sama da dala biliyan arba'in a arewa saboda haka tun farko ba inda za mu zauna mai kan musulu mai kan mu adalci za mu kalli cewa a ah, to ai abin nan ma gaskiya ba wai magana ma mu rabu ba ce magana ce ta a zauna a gyara kuma ni abin da kullum nake faɗa shi ne gyaran najeriya yana hannun samarin najeriya in sun ji wa kansu kiyamun laili sun tashi sun tsaye sun kalli abin da ya kamata su to falla alhamdu in busi ba to muna kallo masifa za ta faɗa mana so ni ka yadda cewa gyaran najeriya tana hannun matasan najeriya kana hannun matasan najeriya amma kuma dattabai suna da ayyuka sosai ya kamata mu sami dattabai da su ce to su daga yau su dana maganan ah, jiha ko fati ko addini ko kabila ko ne abu a samu tattabe da su ce addinin su Najeriya jiyar su Najeriya komai nasu da zama kasan gaba daya yanzu ana ganin su ana ana maganan su tanku ya kasai shekaru kusan 90 ina magana ya wuce ma ba Ike eh, Clark shi ma haka Obasanjo dukansu dukansu da ya kamata a ce su ne dattabai su yi magana a ji su yau ba a jinsu zan roke su daga yau don Allah su fara tunanin kasar nan gaba domin inda shi prof ya faɗa raba kasar nan zai yiwu ba da zai yiwu ba su inyamurai masu neman araba din jiyoyin su guda biyar ne kuma suna nan tsakiyar kasa a turanci aka ce landlocked su mutanen rivers bayelsa suka ce ba su taba yadda su bi su kuma bayan sun bi su kuma baya domin an cin mutuncin su saboda ka duk abin da ya faru mu yafi juna mu sake lale mu ci gaba da zama zaman mu tare a kasa daya. ya fi amfana kan wai araba in araba yanzu kowace zone kowace region ko ta ya za a yi ko an rabu gaba daya ne ko an raba zuwa eh, jihohi ko zone by zone region akwai matsaloli a kowane region adama misali in ka samu mutum bace ma ta numan division an ba su ta wurin in bulawa mutanen bare mutanen yungur da suke numan division za a ci zalinsu in ka je adamawa province akwai mutanen kilba akwai mutanen bura akwai fali akwai yaruka kala-kala za a ci zalin juna saboda haka ba inda yan adam na zama da ba a danya juna abokina an ga ana zaman lafiya a wani taro ana cin ana danna wani ana na shi adalci ana mishi rashin adalci su ba haka ba inda ba samun masalla abu daya zan roki yan kasa sai mu yankuri mu gyara halayenmu in ji mutanen rotation agency karba bari change begins with me in ka neman canja kasan ka fara canja kanka mun canja kanmu ne yanzu mu ya muke tunani ya muke abubuwa an mu samu mulki ya mu samu kujera yau menene za mu yi da kujeran an mun so mu gyaran kanmu zama mu gyara kasan gaba daya. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya faɗar yi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yaƙi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ga Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu sake komawa kanan daban Najeriya domin ci gaba da jin bayanan dattijai da muka gayyato a wannan zauren kafin mu sake komawa birnin tarayya Abuja mu dora inda muka tsaya yau. Yanzu dai a madadin wakiliyarmu Madina Dauda da ta taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da kuma Solomon Abu daidai da ta sautin shirin da ba da umarni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa da kuma ganin ci gaban kasancewar Najeriya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da alheri. Kai su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba To a gaida malamai karfe ɗaya da minti ashirin da bakwai da ‘yan kai a halin yanzu kuma mun zo ga shirinmu na karshe labarai wannan karon a takaice. Masana masu bincike sun kirkiro da wani sabon gwajin jini da ka iya kai taimakawa gano cutar dajin tumburkuma da ake cewa pancreatic cancer a turance da wuri-wuri ɗaya daga cikin cututtuka mafi haɗari a duniya galibin likitoci ba su iya gano wannan cutar daji na tumburkuma sai lokaci ya ƙure ko kuma ya yi illa akasarin waɗanda suka kamu da cutar suna mutuwa a cikin shekara guda sabuwar hanyar gwajin wannan tana amfani ne da fasahar binciken kwayoyin jini na mutane waɗanda suka wato saboda cutar sukari ko kuma tarihin iyalinsu akwai yiwuwar su kamu da wannan cutar dajin tumburkuma masu binciken sun ce saboda wato sabon binciken yana da tabbacin kashi 87 daga cikin 100 na ingancin gano matsayi na ɗaya da na biyu na cutar dajin kundum sannan kuma an yi nasarar kashi 98 daga cikin 100 na kawar da cutar a jikin waɗanda bata riga ta musu illa ba 'yan sanda sun faɗa a jiya laraba cewar akalla mutane goma sha bakwai aka kashe su a wasu jerin hare-haren kunar bakin wake a arewa maso gabashin najeriya wannan 'yan harin kunar bakin waken guda hudu ne suka kai wannan hare-haren a birnin maiduguri a daren shekaran jiya talata inda suka wato raunata sama da mutane 20 to madalla a gaishe ka da haka Allah ka mu karshen shirin nan na safe sai can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda za ku saurari hira da shugaban kwamitin majalisa na akan kokarin rage kudin aikin hajin bana yanzu a madadin baba yakubu makeri wadda ya ta ni gabatar da shirin da solomon abu da ya kura dakin gabatar da shirin shirye mu da ma injiniya jimmy cook da ya rika masa a nan nesa bai mamalin zan dakata yi sallama da ku mu zama lafiya